shirin matasa daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma 41. ga masu sauraron mu a birnin yamai na jamhuriyar Nijar suna iya samun wata tashar VOA afirka mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya duk a jamhuriyar ta Nijar. A can kuma sun kasar Ghana kuma ana iya sauraron mu ta Alfa Radio. Za kuma iya sauraron mu ta adireshin mu na yanar gizo a www.voahausa.com. Sunana Aisha Mu'azu. Shirin yau da gobe yana yada zango ne a jihar Kaduna a tarayyar Najeriya tare da wakiliyarmu a can Binta Ibrahim wacce za ta karɓi ragamar shirin daga nan. To sai a sake gyara zama a ci gaba da sauraron shirin yau da gobe. raro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na yau da gobe. Shiri don matasa. To a yau za mu tattauna ne akan siyasar mata da matasa a Najeriya. To kasar Amurka dai ta zamo tamkar madubi da kasashe masu tasowa ta fannin demokradiyya a yayin da a halin yanzu ita kasar ta Amurka take cikin yanayin zaɓe tsakanin mataimakiyar shugaban ƙasa Kamala Harris da kuma Donald Trump tsohon shugaban ƙasa wanda ya dawo a karo na biyu. To gwamnatin demokradiyya da ya gwamnati ce da jama'a suke taruwa su zaɓa domin kansu wanda kuma suke wakilta wayanda suka yarda da su domin su jagorance su. Idan muka duba ƙasashen duniya kamar Amurka da ta zamo tamkar madubi ko kuma fitila wurin haska harkokin mulkin demokradiyya ƙasa kamar Najeriya tana koyo harkokin mulkin demokradiyya ta ne daga ƙasar ta Amurka. Ko da yake har yanzu mata da matasa suna rarrafe ne a demokuraɗiyya a nan ƙasa Najeriya. To koya ake aiwatar da tsarin demokuraɗiyya a Najeriya musamman idan muka yi dubi da bayar da dama ga mata da matasan su shiga a dama da su a fagen siyasa kamar yadda muke gani a Amurka inda a halin yanzu ake babban takara na ɗarewa kujerar shugaban ƙasa tsakanin mace Kamala Harris da kuma Donald Trump tsohon shugaban ƙasarsu. Idan aka yi la'akari da yadda demokradiyyar Amurka take, take bayar da dama ga mata da matasa misali ko da a yanzu an ga yadda mace Kamala Harris ta zamo yar takarar kujerar shugaban ƙasa na Amurka a babbar jam'iyyar ƙasar wato ta Democrat da wasu damarmaki da cikin mata da matasa da suka samu damar shiga a dama da su a Amurka. To za a iya tsammanin ganin haka a Najeriya kuwa? Mun tattauna da 'yan siyasa maza da mata akan yadda suke kallon irin damar da suke samu a fagen dimokuraɗiyyar ƙasar. Na kuma tuntuɓi malami mai fashin baƙi Dr. Sadi Garba na kwalejin kimiyya da fasaha da ke nan Kaduna. Inda ya mana fashin baki akan makomar siyasar mata da matasa a Najeriya. To sai ku biyo domin jin tattauna da muka yi da 'yan siyasar. ta cikin ajin namu muna tare ne da sunana honor maria Simon dogo publicity secretary na jihar kaduna pdp tsohuwar yar majalisar house of assembly da kuma former commissioner so biyu a jihar kaduna women affairs to barka da zuwa cikin wannan ajin namu sai kuma hajiya da sunana sarat abdulaziz sa na gwamna on stakeholder relation wanda suke da ruwa tsaki a jam'iyya Sunana samsa abu Sufi. To barkan ku da shigowa nan zaure. Mu yau muna so mu ne mu yi dubi zuwa ga irin siyasar da ake gabatarwa ko kuma ake gudanarwa a wa'ansu kasashe na shugaban kasa a Amurka inda a karo na biyu aka samu mace da ta tsaya take takara da alamun ita ma za a goga da ita wato Kamala Harris. tare da abokin takaranta Donald Trump wanda ya kasance shi ma tsohon shugaban kasa ne wanda ya sauka to ana kuma hangar wani abu ne za mu iya koya daga irin damarmakin da demokaradiyya ke baiwa mata da matasa don a dama da su a harkar mulki a kasashen da suka ci gaba musamman kamar Amurka wani abu ne za ku iya gani kuma ku koya a ciki. To kamar ni na iya dubawa kuma za mu iya koya daga siyasan Amurka in kin duba sai ki gan cewa har za su iya bar mace ta kai matsayin takarar wannan kujera ɗin ba kamar mu a nan mu na Najeriya ba za ki gan cewa in ma mace ta fito tun daga primary election ma za a dasa ta balle ma ana magana kujeran president ne. Mm. To wannan ya nuna cewa america sun riga sun sha gaban mu. kuma mu ma a nan kasan mu Najeriya akwai wasu abubuwan da ba za mu iya yi ba saboda addinin mu ba zai iya bar mu mu sake kai kai sai mu yi abubuwa ba musamman kamar yanzu a ce mace ta zama shugaban kasa a Najeriya to gaskiya abu ne mai wuya wanda za ta iya yin shi amma kuma ana iya ba mata dama su nema su zama ko mutum ya nema takarar gwamna ko ya nema takarar sanato da sauran abubuwa amma shugaban kasa na jin ba mu riga mu kai wannan lokacin ba kila a womu tukuna. Mana Sadu bari in dawo kanka siyasar Amurka ta zama kamar wani madubi ko kuma fitila wanda mutane suke ko in ce kasashe suke haska alƙiblar siyasar su da shi. musamman kasashen afirka yadda a halin yanzu ma ana cikin zaɓe ne a amurka inda akwai 'yan takara guda biyu wato kamala harris wata ke mataimakiyar shugaban ƙasar na yanzu da kuma tsohon shugaban kasar wato Donald Trump wanda mm. yake dawowa a karo na biyu domin yin wannan takara. Mm. To jama'a assalamu alaikum. Mafi yawa kamar yadda kika faɗa muna ɗaukan al'ada ko kuma koyi da yanayin Amerika a demokuraɗiyyance. Amma mafi yawa idan kika lura a nan Afirka ko ma in yi reference da inda nike nan Najeriya za a ga mata da matasa ma ba sa samun irin wannan damas. duk yunkurin da suke yi za ki ga saboda idan kika ɗauki ita siyasa musamman a nan Najeriya mafi yawa addini da ɓangaranci ya zo ya yi katutu a cikinta. To shi yasa mafi yawa ko mace ta tsaya takara za ki ga ba ta kaiwa labari ba. Misali, ai an yi mun gani kuma a takarkarun da suka gabata musamman kamar na shugabancin ƙasa. Ita wannan Madam Sarah Jibril ai ta taɓa yi har karo biyu. akwai zaben fidda gwanin da aka je ma za ki ga ƙuri'a ɗaya ta samu ko ba a gane ba yau idan kika duba da america yau ita wannan mace ita taimake shugaban ƙasa ƙarshe ma shi shugaban ƙasar da kan shi kanshi yi takara a jam'iyyar tasu kuma aka ce ita ta maye gurbin ta ta yi takara kuma muna gani yadda take samun goyon baya saboda su a can america suna diba wani irin ci gaba za a kawo kuma mafi yawa a yanayi mu mukan ɗauki mata suna da tausayi ko ba a gane ba da kuma damuwa akan hali yau ko akan kula da iyali ne da sauransu to kamar yadda nake faɗa miki matsalar mu ɗaya ce a nan Najeriya ko kuma a Afirka shine bangaranci din nan musamman Najeriya da addini da ya shigo ciki saboda ko a nan Najeriya ki ga ai matan sun ɗan samu damammaki a baya kamar takarar gwamna haka wanda daga shi ake farawa akan kwazon mutum wani ita fi sanata wani ita fi shugabancin ƙasa misali a taraba kamar maman taraba kin ga ta yi ta tsallake zaben fidda gwani har an je takara na gama gari da ita wanda ma an ta zargin cewa ita ta yi nasara ma a zaben aka tafi kotu kuma kin ga yadda abu ya faru haka adamawa idan kika ɗauki binani ita ma ta tsallake zaben fidda gwani har ta je zaɓe na gama gari wanda da yawa kuma al'umma sun zuba mata ƙura wanda ma an sha kyautu da san cewa ita ta ci wannan zaɓe aka tafi kotu kuma abin ya zama yadda ya zama to ina ganin a najeriya kila an ɗauko hanyar da nan gaba mace za ta iya yi kuma za ta iya riƙawa muddin muka cire ita wannan siyasar ta ɓangaranci da kuma addini kawai mu dubi ci gaba. Ita in kin lura lardin Amerika kowa yana so ya koyi da ita. Lardi ne da take ban rayuwar mutum kuma ake kashewa kowa yana sha'awar koda da ba a wuce ta ba a zo mm. kan kankan da ita mm. to da shi in an ce maka harkar siyasa ita a duniya inda zamu lura ba mace ba namiji saboda kowa yana ba da nashi gudumawa mm. kuma kowa sai da shi balle kuma mu a nan kasar mu Najeriya matan ne suke da ƙuri'u sosai haka ne ko matan ne suke ba da guduma suke kawo abin da mazan su ba su yi ba kamar me kenan yau wato yanzu misali mace aka ce ana zaɓe mace ne ake sa ba a taba sa namiji a kambasas ba kambasas su ne masu shiga su yi tuntuba a cikin gida eh, gida gida mata ake sa su yi kambasas saboda kato dai ba zai shiga cikin gida ya ce a fito da mata musamman arewa musamman arewa to shi yakan kawo dalilin datsewar mace cewa an ɗauke ta ne kawai ababen da za a amfani da ita a cimma nasara hmm. to amma yanzu alhamdulillah mun gode Allah kai ya waye akwai fahimta an samu karin ilimi an lura ma cewa mace ce take da karfin imanin da za ta ce bari a raba hidi mace ce take tunanin wane ya taba taimaka mata bari in kira wani in kira wani in kira wani shi ma ya ɗanɗana ko kuma a yi da shi namiji shi yana da izza da iko cewa ai a bi shi mace kuma tana kawo kyautatawa cewa ya cancanta wannan ya kamata a yi da shi muna godiya ga irin buɗewar zuciyoyi da aka samu don sai mm. zuciya ta buɗe kake sani mai kitkin zuciya an fara fahimta da wayewa kan cewa ashe mace ma takan taka rawa fiye da ɗa namiji to da gaskiya muna cikin wannan kuma amurka muna so mu yi dubi da ita duk wani abu zaka je kowa yana tashi da yar bisa shi komai na so ya je Amerika. in ka je america kololuwan wayewa ne da fahimtar rayuwa ta same ka to tunda america ta iya ba da mace daman ta fito a matsayin takarar shugaban kasa mm. to ba mu tunanin cewa mu ma za mu kasa wannan a nan najeriya kamar yadda kika faɗa cewa mata su suke da gudunmawar kawo kuri'a da kuma yakin neman zaɓe mm. ga duk wani namiji ma da zai tsaya ko kuma ya kai wani mataki a mm. shi siyasar mm. to amurka kuma tana ba da damammaki musamman ga mata ga matasa din wurin samun yan majalisu tun daga na yanki har zuwa na jiha da kuma na tarayya yayin da in aka duba irin abubuwan da muke da shi a Najeriya za ki ga kalilan ne ake da su a matsayin sanatoci ko kuma yan majalisar tarayya to idan ko aka dawo majalisar jiha jihohi mm. wanda abu ne wanda zaki sha mamaki idan aka ce miki arewacin Najeriya a Kaduna dai an ce kwara dai mm. so wannan abu ne wanda yake nuna cewa har yanzu dai akwai wani gurbi da mata ba bari sun cika ba ba ku shirya ba ne ko ko har yanzu dai akwai ɗari-ɗari ne. Ita mace ‘yar wata a yanzu ni da nake da ke a kuma inda muka samu rauni kenan. Ban so ki wuce ni ba ki so ni ma in wuce. Wato muna da kishi. Muna mu kan mu ne mu ne matsalar kanmu ba ƙarya ba ne. mace ita ce matsalar kanta da yau za a ce an waye da mace za ta fito ta daga tuta a samu ɗari sun biyo ta wallahi maza sai sun zama abin tausayi saboda mu suke amfani. Wannan um, kamar da na yi miki bayani siyasan Amerika da siyasan Najeriya muna koyo ne kuma kamar da ita uh, hajiya ta riga ta yi bayani mm. za ki gane cewa a Najeriya fa sai an, ci gaba da wayar da ido mm. kafin za mu kai nan gurin. ba mu kai ba muna cikin tafiya ne kuma wannan tafiyar shine har ya kawo ga yanzu ana iya samu mata na fitowa har su samu matsayin da ake kira senators mm. da kuma house of reps dama ba mu da su gaba daya ina ga ana cin gaba yanzu dai haka ido ya fara budewa kuma mu matan ba za mu zo na ba dole ne mu ci gaba da bude ma mutane ido mu nuna musu ba wai muna neman mu yi gasa bane da su a'a muna so mu kawo kasar namu ne ta gyaru kamar da ita hajiya ta faɗa mace ta fito sai kuma komai lalacin mace in kina a kujera a matsayi to za ki so mata da matasa duk wanda suke yawanki su masu samu su taba ba za ki taba tashi cewa kin guje mutane gaba ɗaya ba ba mu ba kamar mazaje amma yanzu hajiya take cewa matan ba sa son a fi su ba sa son eh zarce su akwai wannan kishi na mata da mata akwai hmm. kuma irin wannan fahimta na maza cewa in aka ije mace da kin je son ɗaya mutane sun fahimce ki to gudun ganin cewa kin sha gaban su hmm. kuma namiji yana gan bai son mace ta sha gaban shi hmm. in kika duba wurare da dama da aka ba mata dama sun yi rawa a za a gani kuma wannan na damus a ce jihar Kaduna ga baki daya ba mata ba su yi fam ba ba ba su yi takara ba mm. amma mace ɗaya muke da ita a nan jihar Kaduna wancan karo ma da aka gama wancan zubi da aka yi na state assembly mace ɗaya muka samu su samu comfort wannan karo ma mace ɗaya muka samu daga lere local government to ba wai matan ba sa fitowa ba kuma ni ban yarda cewa ban tunanin cewa mata ana ba su abu ne a settling su cewa a'a ku janye ko wani abu ba suna kai iyakan kokarin su Me hmm. kuke ganin yake dakile yunkurin da mata suke yi na shiga harkar siyasa? Wallahi zancen kuɗi ne. Don ko kana so ko baka so akwai zancen kuɗi a siyasa. Za ka iya fita kamfen baka da kuɗi ne, wanda za ka ɗauka motoci, abinci da za a ci ruwan sha za ka ba matasa, sai kana da kuɗi. to iri wannan kuma yana kawo mana cin baya saboda akwai namiji yanzu da wani zai iya ɗauke shi kawai kai tsaye ya ce mashi zo ka shiga takara zan sponsor ɗanka amma mu mata in wani namiji ma ya ce miki bari in taimaka miki to sai don a ɓata ka a siyasa sai san al'adun maka alaka da wannan mutumin da ke taimakon ka an kawo wasu maganganu da ba daidai ba ne mm. to sai suna amfani da irin wannan damun suna dasa mata to mata kuma ba su da ƙarfi irin wannan ba za su iya tsaya har ka danga an kai ga cin nasara ba. Bari ki ji, ai yanayin siyasa ita ƙasa ce musamman Najeriya. Mafi yawa abin ya gurɓace, kuɗi sun fi tasiri akan waye kai. Wannan shine ike kawo ma matan rauni wurin yin takaras. To da irin haka ake dan da su ya zamanto cewa ba sa samun dama. A matsayinmu na matasa duk irin ƙoƙarin da muke yi kenan. Mata da matasa su samu dama, walau ko za a samu canji. ga ita kanta demokuraɗiyyar ta ƙasan ko kuma da su kansu jam'iyyoyin gaskiya mafi yawa mata da matasa suna samun rauni a yanayin yadda ake gabatar da zaɓe ko kuma demokuraɗiyya a nan najeriya mafi yawa ana barin su baya To bari mu dawo kan ita siyasa ta Amurka wanda mm. ana kan fafatawa ne. Mm. Menene ra'ayinku akan wannan fafatawa da ake yi a tsakanin wato mataimakin shugaban kasa na yanzu wato Kamala Harris wadda ake ganin za ta ka abin kirki a wannan zaben sannan kuma da abokin takaranta wato Donald Trump wanda yake shi ma tsohon shugaban kasa ne wanda shi ma yake da magoya baya a cikin kasar. Mm, gaskiya abin da gani in sha Allah wannan karan dai mace za ta yi abin gani muna fatan har ya mu Hillary Clinton ta taba takawa ta taba takawa kuma ke ma kin san Hillary dan ne ta akai abubuwa da ah, ban sani ba eh, madam <laughs> ai yadda muka ga miki abin da ke faruwa a Najeriya zai tsallaka saboda san rai ya faru a America mu dai muna addu'a Allah ya bata wannan kujeran saboda Allah ya bata wannan kujeran akwai policies da za ta kawo wanda kuma dole ne wasu policies Najeriya za ta iya koyo da sauri mm. akan wannan policies kamar da kika yi magana mu da hajiya yanzu mun shiga siyasa na kuma har mun kai inda muka kai mm. akwai wanda kuma tasowa na suke dole ne mu mentoring ɗinsu mm. mu gan cewa sun kai ga irin mu to mu da ita yanzu mun riga mun zama jigajikai a cikin wannan abu ba mu da tsoro ko menene mu za mu ɗauka to wanda suke baya muna encouraging ɗinsu na cewa su fito kamar yanzu Allah ya ba matan nan sa a'a mu din nan ma a Najeriya za mu yi wata gangami har an koma sai mu yi don mu nuna ma duniya cewa muna supporting ɗinta a nan America saboda haka nan muna mata fata kyau fatan alheri saboda in aka bata wannan abu to policy da za ta yi wanda zai shafi mata har Najeriya za a kama da ci gaba ne ba ci baya ba ne. Komai na duniya shi sanni lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne tafi a sannu sannu zaka je ai So To sai dai a Najeriya an dade ana kokawa kan yadda ake tafiyar da demokuraɗiyya ta ƙasar wacce take cewa tana kwafowa ne daga yanayin tsarin mu demokuraɗiyyar Amurka musamman idan aka yi la'akari da rashin bayar da dama ga mata wanda sai dai a ganshi a rubuce amma ba a zahiri ba ga mata ga matasan ƙasar ba kamar yadda ake gani a Amurka ba. To Dr. Sadi Garba malami a kwalejin kimiyya da fasaha da ke nan Kaduna ya ce makomar siyasar mata da matasa yana tangal-tangal a Najeriya. Ya ce rashin kuɗi yana ɗaya daga cikin dalilan da yake kawo tangal-tangal a siyasar mata da matasa a Najeriya. sunana malam sadi garba malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta kaduna to kaduna to abin da zamu ce makomar siyasar ah, mata da matasa a najeriya gaskiya makomar ba abu ne mai kyau ba ganin yadda har yanzu su tsofaffin 'yan siyasa masu shekaru da yawa wanda suke kuma da kuɗi a hannunsu sun danna fagen siyasar saboda haka kuma tunda siyasa yanzu akwai romo a ciki to sai dai matan da mazan da matasan su tashi tsaye su kwato ma kansu yanci amma yadda tafiyar ake kin ga a ka'idar ma na da ministoci an ce akwai 35% affirmative action kashi 35 na ministoci zama mata ne to amma wannan gwamnatin najin bata wuce kashi goma zuwa 11 ta bayar na mata ba so kin ga wannan ba kin ga ba su shirya ba kenan saboda haka yanzu a babban cikas din da mata suke samu shine bangaren al'ada al'ada ta garruka da yare da kuma wani hani na bangaren addini da ya hana mata da kuma talaucin matan da muncin matan siyasa a bace da ke bukatan kuɗi kuɗi mai yawa to ga akwai matan da suna da kuɗin amma ko ba su shaida kashe kuɗin ba saboda haka akwai matan amma dai mafi yawa matan ba su da kuɗin da za su yi takarar siyasa haka da su ma matasan saboda haka abokan ko kamfen za a yi ko fosta za a sa ko za a yi yawace yawace za ki ji an ce ana ma da za a saya na jam'iyya sai ga an ce a fan miliyan goma miliyan ashirin miliyan hamsin to mata nawa suke da wannan kuɗin. to akwai wani abin da za a iya koyi ko kuma za a amfani da shi idan aka duba da yadda yanayin siyasar amurka take eh akwai abun koyi da da take ba mata da suka ba mata ai su ma dai ina ganin kusan wannan shine karo na biyu ko uku da aka ba mata dama din ta su su takara har a matsayin shugaban kasa yau saboda haka a ah, sun dade a siyasa shekara 200 da wani wajen 50 kin ga ba yau bane mu ko yanzu shekara ashirin da biyar muke magana saboda haka mu za mu kai wannan matsayi nan gaba ai matan suna fitowa ana zaɓar sa 'yan majalisu ciyamomin ƙananan hukumar ministoci kwamishinoni da wanda ake zaɓa da wanda ake naɗawa 'yan majalisu na jiha to aka ci gaba da haka abin da yake so yanzu 'yan matan samu empowerment wato samu zama da ƙafafunsu ya zama suna da kuɗin kuma sun shirya za shiga siyasar kuma su kudura aniyar cewa ba za su maimaita kurakuran da su maza suke yi ba to wannan shi zai sa a gwammace gara macen da namiji amma ba kar su yadda su yi kuskuren da waɗancan mazan suke yi a gwamnati. Madalla, kafin mu yi sallama da ku masu sauraro za mu leƙa ɓangaren kwalama. To masu sauraro a fagen mu na girke-girke. Yau na tare da Hawa Usman wacce za ta kawo mana girki mai Hawa take tafa da shi ne a yau. Stuffed masa. Stuffed masa. Mm. Wato wanda aka cunkushe shi da kayan daɗi da kayan armashi. Mm. waina wanda ake sa nama a ciki. To. To abinda muke bukata idan za mu yi wannan masa mm. muna bukatan niƙaƙƙen nama muna bukatan shinkafa muna bukatar yogurt ko kuma nono mai kyau muna bukatar yeast muna bukatar albasa mm-hmm. muna bukatar kayan miya kamar tarugu da albasa mm-hmm. muna bukatar citta mm. muna bukatar tafarnuwa muna bukatar siga muna kuma bukatan gishiri To shi duk kuma waina ce nan za a yi na kuma shinkafa? Waina ne shinkafa. Amma nan waina ita ana cin ta miya ne koko ita kanta kankin kanta ta isa kanta? A'a haka ake cin ta. Za eh, a iya cin ta da breakfast a ɗan sha da ruwan Lipton haka. To mu zuwa mu je zuwa hawa wannan kayan daɗin da na kusa a yi ta nima in koya. <laughs> Da farko dai idan za mu yi soft masa za mu zo za a ji shinkafa kaman gwangwani hudu hakan nan. Hmm, hmm. Idan kaman gwangwani. Idan kaman gwangwani hudu mutum zai za a hmm. jika shinkafa wato shinkafan tuwo shinkafa. Idan aka jika ta za a bata dai ta jiku daidai yadda za a yi waina. Idan ta jiƙu sai a zo sai a tsane ta a wanke ta dai a tsane ta sai a niƙa ta. wajen jikakkiyanta ke na kuka eh, gari kike nema no jikakkiyanta hmm. in aka wanke ta za a zuba dafaffen shinkafa shi kuma dafaffen shinkafa muna buƙatan kaman kofi ɗaya amma ba babban kofi ba kofi dai ɗan ƙaramin kofi kika ce gwangwani hudu yawa eh to ita ma gwangwani ɗaya gwangwani eh haka kaman gwangwani ɗaya ake a dafanta hmm. gwangwani ɗaya ba wai kafin a dafa ba kuna gane kamar anan eh, dai dai bole ɗan kadan haka eh dai dai da yawa ba to sai a zuba yeast a ciki in kuma mutum bai da bukata optional zai iya sai bayan ya nika sannan zai zuba yeast hmm. sai a nika so idan aka nika in aka dawo daga nika sai mutum wajen nika mutum zai iya saka albasa wani kuma zai iya bari ya yayyanka ta eh wani yana son ya ganta a fili wani kuma baya son ya ganta yake so inda dai mutum yake bukata in aka dawo daga niƙa to sai a zo sai a zuba yeast in aka zuba yeast eh, ga wanda bai sa a lokacin niƙa ba kenan eh ga wanda bai sa a wajen niƙa ba mm. sai a zo sai a sa yogurt kamar shi ma dai kamar gwangwani ɗaya adadin To ina so iya sa ina iya sa yogurt din da na kanti ko ko dai madaran shanu ake so ne. A'a mutum zai iya sa yogurt mai kyau zai iya kuma saka nono mai kyau. Mm. To idan aka saka sai a jujjuya sai a bar shi ya sha shi. to daga nan za mu dawo kan naman kafin ya tashi mm. shi wannan naman za a zo za a dama yana ƙarƙe ne za a saka shi a wuta in aka saka shi a wuta za a ɗan saka citta da tafarnuwa da albasa za a yanka albasa da sinadarin ɗanɗano da ɗan kayan ƙanshi haka wanda zai kawar da wannan karni na nama da hmm. gishiri in aka saka sai a bar shi ya dan tafarfasa idan ya tafasa ya ruwan jikin shi ya tsane hmm. sai a zo sai a zuba mai a ciki in hmm. aka zuba mai to dama kake albasan mutum na gefe zai zo sai ya zuba a ciki ya zuba a ciki sa ga miya a jujjuya shi a jujjuya shi ya jujjuyi sosai in ya soyu za a bar shi da yadda za a iya dan dunkula shi haka ya dan yi bol shi naman za a eh za a yanayin adadin yadda za a bar shi wajen juyawan ba to wajen suyan za a bar shi ne irin yadda zai zama za a iya makin bol da shi shi nama eh. wannan da kake mm, eh shi wannan soyayyen nama da kake kuma da kakken nama eh. eh to za a soya shi kenan that means ba za wai a soya shi ya kai kaman dambun nama ba saboda in ya kai haka ba zai dunkule kaman ba shi tsoro za a yi kenan eh za a ba shi in aka zo sai a yi dan huce sai a zo sai a yi makin bol din in kanana kanana eh in kanana kanana ba manya ba mm. za a yi sai a aji an ga aje sai a dawo sai mu dawo kan shi wancan kullu namu da mm. muka saka shi ya tashi muka ɗauko za mu saka mishi za mu yayyanka albasa ga wanda bai saka albasa ba a wajen niƙa sai a saka ɗan shuga gishiri sai bakin powder tunda sashin da aka yi a ranar mabi yayi tsami in aka sassaka sai a jujjuya sai a zo sai a ɗauko tanda sai a ta a wajen to kun san ita waina ba ta son wuta da yawa kuma ba ta son wuta kaɗan daidai daidai din in aka saka sai a saka mai in aka sa mai sai a ɗibo wannan ƙullin kaɗan a saka in aka ɗibo shi ɗan kaɗan aka saka sai a zo sai a ɗauko wannan tunƙulallen nama sai a saka a tsakiyar shi in aka fara ɗaya in aka saka mm. sai a ƙara kullu a kai sai a idan misali kina son ki yi kullun cikakken ludayi mm. sai ki raba shi biyu tun farko sai a zuba eh. rabi a ɗauko wani nama da ya ji kayan haɗi mm. a saka a tsakiya sai a lulluɓe shi kuma da wani ruwan eh, ƙullun da na gani in gefe ɗaya yayi sai a juya ɗayan gefen mm. shi ma haka haka za a yi ta yi har a gama mm. daga nan stop masa ɗin mu ta kammala za a iya yin ta da breakfast a sha da ruwan zafi mm. ko dai wani abu dai da ake da bukata amma dai ba a yin ta da miya. To wani idan misali na ji ban san in yi kwalle nan na nama in ɗauko nama in zuba a cikin kullum fa in soya abina shi ma zai ci ko kuwa dai. an fi son wancan an ya saboda zai zama ya baje hakan nan a hmm. cikin kullu hmm. wannan dai shine dai hanyar da ake shine dai hanyar da ake bi kika ce kuma wannan gashi da sauki wannan zai yi daɗi da safe kuwa musamman in misali aka dan samu sabani ana so a ba miji haƙuri to kuwa amarya ga dama ya samu a mishi wannan wainar Ai kam dai ga masu sha'awar ma wainan gero shi ma za su iya sakawa shi ma a tsakiya tun da duka waina ne. Eh. Za a iya. yi. To har wainan gero kenan za a eh, iya yi. a sa mishi da wannan nama. Eh da process din da aka bi shi ma haka za. To ana iya ana iya yin amfani da kifi a yi amfani da shi. Eh, za a iya yin amfani da kifi za a iya ma soya kabeji shi ma. shi ma a haɗa mishi kai a haɗa mishi a duddun shi ma a saka a tsakiya sannan a zuba sauran kullu a soya waina wato kana buɗe tsakiya sai ka ga kayan daɗi so madalla To sararo zan bar ku da wannan wakan, sai in ce da ku a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Kada ka bar aikin ka ce ka ɗauna wane, kowa ya tsaye a nasa kama da wane bashi wane. cewa washi gwani ne a kwana a tashi mai koyo ai malami ne masoyan gaskiya gani wai kuna ina ne domin yaba kyauta a ko ina ai tukwici ne mai baka shawaran kirki gani na dan uwa ne ka so mai saka a ko ina hakan ai daidai ne a haddu a zo a zauna ai hakan ma arziki ne na gode Allah na gaba gode Allah a gaida binta da tawagarta To duka-duka da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin. Sai Julie Lazarus Gresham da ta daidaita mana sauti. Aisha Ma'azu ce take muku sallama daga nan birnin Washington DC.